Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar A yau za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin mahaifiyar jarumi Nuhu tare da wata gajeruwar hikayarsa da mahaifiyarsa lokacin rayuwarta. Sunan mahaifiyar jarumi Alinu Hajiya Fatima Gaderan da Gema, wanda 'yar asalin garin Bama ce da ke jihar Borno. sakamakon haka ne jarumin ya yi amfani da sunan mahaifiyar sa wajen sanya wa kamfaninsa na shirya fina-finai sunan fkd wato dai ma'anar sunan mahaifiyar domin tunawa da ita jarumin ya kuma sanya wa yarsa ta farko sunan fatima duka don ya samu damar tunawa da wata ta yi sanadiyar zuwansa duniya a kai yanzu shekara goma sha takwas kenan da rasuwar mahaifiyar tasa wanda shine adadin shekarun da jarumi Nuhu ya yana sana'ar fim wanda kafin rasuwarta sai da ta bai wa ɗan damar shiga wannan harka tare da nema masa tabarraki daga wurin mahalicci. A yayin ganawa da marubuta mai alinubi ya bayyana cikin barkwanci cewa mahaifiyar tasa tana suna sarkin matsala wanda sanadiyar haka ne bayan ta siyo mishi tsarabar riga a wata tafiyar ƙasar Amurka da ta yi aka sanya masa suna Ali Official Troublemaker a bayan rigar. Aka tambayi jarumin wani irin girki ne daga cikin girke-girken ta ya fi kewa a halin yanzu sai ya ce tuwon shinkafa don ta iya sosai an kuma tambayi jarumin abin da yake ganin ya gado daga mahaifiyar tashi sai ya ce tabbas ya gado farin jinin ta dan an sha gaya masa a cikin dangi cewa shi ya gaji farin jinin ta don sanda tana raye ita uwar da yaran wakan tare a gidanta tana dafa masa abinci su ci kamar yadda shi ma yanzu haka jarumin ko da yaushe baya rabo da mutanen da ke tare da shi yana rike da su kamar 'ya'yansa kuma ya ce alhamdulillah ya samu mata mai fahimta a ƙarshe muna yi wa mahaifiyar sarki alinuwa addu'ar allah ya haskaka kabarinta dan na subscribe don samun labaran kanewa da akai-akai na gode